آمين يا مولاي آمين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد آمين آمين آمين هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره آمين آمين قرأنا هذا القرآن وقبلناه وهدينا ثوابه من نبينا وشيخنا آمين مولانا شيخنا إبراهيم اليسير رضي الله تعالى عنه لنا جميعا آمين آمين يا مولانا آمين آمين آمين آمين آمين سبحان ربك رب العزة آمين يصفون

الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره آمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر آمين في بنظرة تأتي لنا بالذكر آمين يا يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر آمين وزاد في بنظرة تأتي لنا بالذكر آمين يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر وزاد في بنظرة تأتي لنا بالذكر آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح آمين ما بلغ ولا والقاتم لما سبق ناصر الحج الحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم

to ƙala ibn ada'ila da ada'ila sai ya ce bila da aifin minani wata kunu wata kunu to to to to to na gani wata kunu katta kunu hukubatu hukubarsa dai za ta zamo shi wannan malamin fikihu mai taba waliyan Allah ana ganewa ba to an za ta zamo hakikan za ta zamo hukumatu hukuma sa kasa wata bushewa fi kalbihi a cikin zuciyar zuciyar za ta bushe za ta bushe bayan ta bushe kuma ba za a kyale shi haka nan ba au jumuda ko kuma kwantsa fi ainihi a cikin su guda biyu to saboda haka waliyin Allah shi ba a taba shi in kuma ka taba shi shi waliyin Allah kare dawo ya taba ka hmm. a'a ya rabu da kai kawai shi ya dawo kare ya manta da ya manta da kai ya shiga cikin halara ya kwanta ya tabbaci hmm. yana jujewa cikin halara kurum shi waliyin Allah abinda Allah yake so da shi kenan hmm. to na duk ya taba waliyin Allah to kusa za ta zama na farko bushewar zuciya fi kalbihi a cikin zuciya zuciya za ta bushe ta kyabe hmm. au jumudan fi aidai ko kuma a wa mashi kwaza a idanunsa ya bakance wani ma ya maka can ba za a rabu da shi ba sai a hana mashi kafan ma a mai da ita gurguwa ya zama yana ya zama sai a rika tura shi a baro kowa na gani ana tura shi a baro kowa na gani number one ba ido number two ba kafa sai a samu irin baro na rika tura shi kuma Allah ya hana a boye shi a cikin gida amma da za a boye shi mu zai yi mana daɗi ba za su boye shi ba sai su fita da shi suna talla mm-hmm. ana nuna shi don Allah yana so a ga ya tafi wani waliyin Allah mm-hmm. number one ba ido number two ba ga shi kuma ana tura shi mm-hmm. eh, wannan magana ne dan ibnu adaillah ya ce hakika za ta zama ma'ana ana ganewa ba to ga dai hukumar nan nasa na farko dai zuciyar za ta bushe kasawatun fi kalbihi zuciyarta za ta bushe ya zama baya tunanin komai ko Allah ba zai tunana ba mu zuciya ta bushe ai baya tunanin komai kuma ba ma za a yi tunanin za a samu Allah na gudun ba auji mu da ko kuma ainihin kwantsa fi ainihin a idanuwansa ya zan baya gani auta wiƙan Allah ko kuma a raunana masa bin Allah auta wiƙan ko kuma a raunana masa Allah adihi daga bin Allah au ko an ko kuma wa fi ma asiyati a cikin sabon Allah Allah ya kiyaye amin ya billahi Allah ya kiyaye ta'ala Allah ya kiyaye mu gode ma Allah da ya kiyaye mu wato malaman fiqh su Allah ke tura su wajen taba waliyai su suna ganin sun gama karatu to mu kuma wuce jani da lillahi ta'ala an ya ce ni hayatuhum bidayatuna hmm. ni hayatuhum inda suke ganin sun kai sun kare sun gama to nan mu za mu taka mu fara kuma ba za mu yi tafiya ba dandarawa da gudu za mu yi hmm. wani ma zai tashi sama ne fa ya tafi kenan hmm. shin wanda ya tashi sama za ka cin mashi kai kana ganin ka gama shi ko ne ya tashi kuma da gudu ya ruga kaga gama za su cin mana bahala bada hmm. in suna son su cin mana su malaman fikiyo masu taɓa wani in suna son su cin mana sai su dawo baya su dawo kuma su neme mu ce to ka hada haddace jawara a a to je ka haddace karfe saurin bashi wasi ba kai mu karfe karfe saurin bashi wasi ba malamin fikiyo ne ba na harare ku

in kuma sun yi magana ku ji mm. abdi mm. kuma jannati fashtaru mm. jannati bi mali in ya zo ya saya ka ce ina na hakuri sai ya ce babu tukuna da wanda kudin wa za ka saya ah, ina ga dama in baka ina ga dama kuma fa almalu mali abdi Allah ya karo ma lafiya amin Yeah. Amin. To. To kaji fa abin da zai same shi Allah ya kiyaye. Amin. Wa qala inna la ilaha illa To, Ibn Adahila ya sake magana na a cikin wani littafi da ya wallafa ya sa miki suna Yudifi na baiwan Allah, wasiya ce da kuma shiryarwa. Wasiya ce da kuma shiryarwa. ibrahim nan kuma yake mai iyaka iyaka na hore ka yi wani abu ya kai wani dan uwa an tasga ilal waqi'ina fi hadhihi da'ifati na ja maka kunni in ji shehu karka yadda ka karkata kunninka ilal wajibi ga masu fadawa fi hadhihi da'ifa ga wa'innan manyan mutane su ne waliyan Allah wal Ina da masu wargi suna wasa da waliyan Allah karka yadda ka karkata kunnen kunnen ka ji abin da za su faɗa maka? abin da za su faɗa karka saurare su in ka saurare abin da yasa nake ja maka kunni la taskuda don ka fada fi ainihin lahi a Allah in ka taɓa waliyan Allah to za ka fada a Allah Don Allah kun yi fada mutum ba abin da zai same shi sai azaba Allah ya yi. Zai lazar da don kaka fada min aini lahi aidon Allah. Wato tujibul makata. A adon a wajabtar maka da azaba azaban kuma min Allah daga wurin Allah. Ba a taɓa waliyan Allah a zauna lafiya. Kai waliyan Allah baka san ma ana taɓa ka ba. Za mm. ka da labari. Me ka sani Allah me ka samu Allah me kake tare da shi Allah wa kake hira da shi Allah wa kake cin abinci tare da shi mm-hmm. Sassan kai ku da nisa, ya sa ta ce, mm-hmm? Ai Allah la ya kula wa la ya Allah baya ci baya sha, kai kuma ka ci kana cin kana sha, ina ka samu wannan shi da shi ke ah, ai wancan gidan ana ci ana sha, wannan gidan ko ba a ci ba wannan gidan ma ba a ajiye komi ba komi a gida in ka zo za a ce maka wannan gidan ba komi ba kowa mm. eh, wancan gidan kuma an ce ka gida sai ka ce kul wallahu sai ka ce a hadu mm. in ka ce a hadu akwai sauran lissafi ko ah. dole ka tsaya na a hadun a hadun a hadun a hadun din yes mm. yes dai iyakanka a hadu. to na ba ka wani so in ka je wancan gidan sai ka ce wahid miliyan nawa da a to su waɗannan waliyan Allah fa inna haula alqawmi kaga su waɗannan waɗannan mutane su ne waliyan Allah ana gama ana gaya maka ne yala su sun zauna zaman su ma Allah tare da Allah ne in sun zauna zaman nan nasu ba tare da Allah ne ala hakikata sadiki bisa ga hakikanin tasdiki wal ihlasi da ihlasi wa ihlasul wafa da kuma citawan alkawari muraqabatul anfasi da kuma ainihin muraqaba da magiyansu ma'allahi tare da Allah su komai za su motsa tare da Allah ba su da kowa sai Allah saboda haka sun zauna dai tare da Allah kar ka tafi su in ka taba su ba za su tafi ba Allah nan da yake suke zaune tare da shi shi za ka taba in ka zage su zagin ba zai kai wurin su ba wa ka zaga suna tare da Allah su jala su ma Allah suna zaune ne fa tare da Allah to in ka zage su wa ka zaga in ka ce za ka yi dambe da su dawa za ka yi dambe in ka ce za ka yi fada da su dawa za ka yi fada to waliyan Allah ku kwanta ku yi bacci kuna da maimako fada kan ku zaki kowa dama ku na ku yi ba ku ga wani balle ku zage ku kun ga wani ku dama kun samu hutu dama ba kowa balle ku zaga su ko sun gan ku fa hmm? inna haula alqabi kaga waɗannan mutane jala su Allah sun ga zauna tare da Allah ala haqiqati sidiki bisa ga haqiqanin tasdiki wal ihlasi kuma tare da ihlasi wa ihlasu rafa'i da kuma tsarkakewan cika alkawari kuma da alfuti kuma suna muraƙaba da majiyansu ma Allah tare da Allah to kaga su waɗannan ba ruwansu da kowa mm. in ma ka zage su sai ba su ba su da kundin balle su ne mm. in ma ka wuce ne don ka bata musu rai ba su ba su da idan da za su ganka mm. idan su ba na ganin wani Allah ba ne idan su na ganin su irin idan su kenan na ganin eh, wani ma ya ce kallon ya koma sama yana da to ina muke kasallan mu to su waɗannan waliyan Allah an sallamu kiyadar ilaihi sun miƙa ragaman su ga Allah ya ja su inda ya ga ma. wa alkuwa mutum sun ɗauki kansu sun je su numan bai ne sun miƙa wuyan su gaba ga Allah kawai su ba su aikin ma suna ganin ba suke yi ba su waɗannan bayan Allah ba wata rakul inci tsara lai an sun bar ganin suna iya taimakon kansu ma ba su iya yin wani aiki ba sa ganin suna yin wani abu sun marubar ganin suna iya taimakon kansu ko da wajen sa riga a ya andan kunya mai rubutu ya tihi daga rububiyar Allah lahum gare su su suna ganin ba wani abin da za su iya yi na za su sabi agwada sai su ga eh, eh na za su sa wando ya suna ganin hannu ne hannu ke ja har masu wanda ne eh, wa ke masu wanda aiki su sun narke a cikin su ko malaman fiki nan suke neman su taba suna taba su sai a kashe musu ido a hana musu kafan takawa a rika tura su a kura kowa na gani ana kallon maimakon ma yaran su su boye su a gida don su yi ta salatin fati su rika ma annabi salati sai su rika yawo da su a gani Allah ya hana su boye su don sun taba waliyan Allah eh Amin.

to ga kunan dai ko ne Allah wa ta kubi bi ya yatihi ma'ana sun wadatu bi kayumi yatihi da ikon Allah fa kama lahum sai Allah ya tsaya musu bi aufa da cikawa ma ya kumo na bihi da an fusa duk abin da za su tsaya su yi shi Allah ya tsaya zai yi musu wa kana huwal muharram anhum Allah kuma shine mai musu yaƙi liman harabahun ga wanda yake ganin zai yi yaƙan su wanda yake ganin zai yi yaƙan su Allah ya ce ka je ka huta kai ka je ka kwanta ka huta kai shi zai maka yaƙi shi Allah wal galibu wal galibu da wanda yake ganin zai iya rinjaya zai iya rinjayansu liman galibin ga wanda yake gani shi ya fi ƙarfinsu ma zai iya rinjayansu to in kana ganin za ka yi rija yanzu to Allah ya fito shi shi kuma zai musu yaƙi to kai bawan Allah kana da mai maka yaƙi ma ka ji an ce wane na zaki ka har ma ka saurari? Ai ai baka ji shi ba baka san shi ba baka san akwai shi ba tun daga wanda ya tsaya zai maka yaƙi kuma wanda ya tsaya zai maka yaƙin nan ya fi ƙarfin kowaye to ba sai ka je ka yi sakin jikinka ba kuma ka kwantar da hankali

liman galibin ga wanda yake ganin zai ke rijayen waliyan Allah ba su tafuwa ka kyale suka zauna lafiya ka taba suka rasa lafiya su ba ruwansu da kai ba ruwansu da kai wallahi san ma kana nan ba to ba ka ji irin ta ba wala kan ibtalallahu subhanahu Allah mai tsarki sarauta ya jarrabi hazihi da'ifati wa innan bayan Allah waliyan Allah Allah ya jarrabe su bil haqqi da halitta khususan balle ma ahli ilmi zahiri balle kuma malaman malaman zahiri su suka fi karfi wajen neman ya kan waliyan Allah malaman fi fiqh nan ba su suka fi karfi wajen ya kan waliyan Allah to Allah ku sai ya ke su kai waliyan Allah kaka ke. kana da mai maka ma ka san ko mai maka ne ya fi karfin wancan din hmm. kai ka san wannan hmm. mai maka nan ka san kowa ya Allah ya fi karfi ne hmm. to Allah ya ce shi zai maka yaki haba malam ka ta kai ma annabi Allah salati in ka iya tamlau la azali cika kai ta ba annabi Muhammad tamlau eh wata salati ana je mata tamlau tamlau ta cika sammai bakwai da kasai bakwai ita salati ita kadai hmm. ita ɗiba wannan kana miƙa ma na yi ya ka zo ka ce wani na nan fa yana kaza kaza kaza ai kai baka san shi ba kai ma da ka zo fadin ban san ka ba Odu hmm. shi ne za mu. Na godiya. Za ki ibada a bishaki. Za na ne. Nan ne ake samun taki. kaji shi waliyin Allah ba ruwan kowa sai Allah hmm. ma'ayyini hmm. fakul fakalla abun ya yi karanci karai an ta da ka samu daga gare su malaman fiye mashara Allah wanda Allah zai buɗe kirjinsa in da gaskatawa bi waliyin da waliyi ma'ayyinin wanda yake a lokacin da shi yake nan shi wa bai yadda da waliyin ba in ma ka ce basu akwai zai kai lafiya ina suke aina waliyan ne aina malaman fiko yake da wannan su ba su yadda akwai waliyin ba waliyin ko akwai shi shi kuma sai a hana mashi fito shi ba ba waliyi ba sai a hana mashi fito bai iya ba ka ce mishi kaza kaza ne ya ce to ai ban san bidiyo ba ne me ka sani ya ce Allah hmm. ka fi ko ka sani annabi Musa ma da cike yana da rabo ai shi malamin bidiyo ya hada littattafan na, duk da ake magana sai ya samu wanda bai iya rubuta sunan shi sai ya dangwala hmm. kuma ya ce hal a tabi za ka yi dan biyu ka ala an tu'allimani amma wajen ta rushe da abin da Allah ya sanar da kai na shirya za ka yi dan biyu ka koya mani ta mm. subhanallah kana annabin Allah kana malami kana ulil azami mm. kana malamin biyu kana makami uku kowane da ya kamata, baka uku kake da shi har kuma ka zo wuri na har aka biyo ka ala an tu'allimani ka kusa abin da kake faɗi annabin Allah yake to ba za ka iya bi na a'a ga shi ya zo ya ce ala ta biyu ala an to alimani ya ce ba za ka yi bi na ba wa an ta wa ana alawadin hmm. wa an ta bi mukamul fikihi wa ana bi mukamul wulayati hmm. to da fikihu ko da malami da yau da hadiya ta wada a wani taro ya ce ba ba ba shi ha abada hmm. yawwa ai wannan taron ko karamin sallah ne ko ba sallah ya miƙe yana cewa ba fa shiri har abada hmm. ga wani ya ce a gwamza kar ka gwamza mai shi da Allah su gwamza ba fa shiri ba kuma za a shirya ba dan shirin ba a zo da ita sun farko ba hmm. da da shirin da hadiru da Musa sun shirya hmm. suka kuma kama tafiya suna zuwa ya samu kaburbura guda hudu je buge su suka fito da rigan wanda aka bi ne su da shi mai ake ce mai likabani suka fi fito da likabani ya magana da su yake ku koma zuwa koma kabarin ya rike mm. ya ce a'a da haka da yake mai muka ce ce to ni ne ina jin sauki amma gaskiya ban ban ba na ina jin sauki amma ban ji abin da za ka ji ba ai mm. ya ce a bar wannan a ga ya fito miki da kabari mm. duk da shi fa wanda aka fito maka yawwa ga wani can ya ce biyar ni dai hudu na ce kai ka ce biyar sai biyar ne hmm. ba za mu tambaye ka da biyar? da kowa ya ji abin da muke an samu biyar an samu islam islam islam hmm. islam da hmm. kimanin can a ƙasa nan kuma sai mu ce ha hutu ha hutu ha hutu ha hutu na mm. futu can mm. Allah yawwa to ba ni gaskiya ba Allah ba za ka samu wani malamin fikiru wanda zai samu zahirin nan zai shiri da waliyin Allah ba ba shirin mm. to shi wannan bai da wuya ka samu wanda ya samu fikihun nan da yawa da wuya ya imani da waliyi ba za su yi ba bal me ya ce doka ji ba malamin fikiru ke bal ya da laka zai ce maka na am'e eh, na alamun mun sani ana lauliya a cewa waliyai maujudu na akwai su wala ga ainihin nasu ga hmm. kaga shi Allah ya hana miki ganin wannan wali shi ba za a bari ya gan shi ba ma ba za a bari ya gan shi ba balle ya da shi malamin fiqh ke saboda haka suna da jayayya da waliyai amma zai ce maka akwai su to ina su can walakin aina ina suke wala tadkura lahu ahadan ba za ka ambata masa wani waliyi ba illa wa ahada ya hususiyatallahi fihi hususiyar nan da Allah ya keɓance shi da ita to sai ya rika tunkunewa ba ta aure shi shi bai samu ai an ce ya samu kaza kai bai samu ba shi ba zai yadda akwai ba waliyan ma ba zai yadda akwai su ba ba kuma zai yadda ya imani da akwai waliyan ba malamin hoke na ya ta ko adali ne ban karanta ko adali ban karanta ba balle yau da lawali da sa oh, ban karanta ko ɗaya ba Aa wai, wai, wai, wai. saboda haka ne ba su ba amma sai su na tuli kana ina in ce ina cikin kashifin ilmani ina cikin rafa ulmalani ina cikin diwani waɗannan annabu to su ka karanta su wajen mai kyau oh, ni ba karanta su wajen kowa ba ɗauka nike in nazari kuma in karanta ba <laughs> to malam ba kai karatu ma nake ban yi ba ai na faɗa a can maulidi shehu da haddasa eh nace ni karatu ma ban yi ba balle in zama mai digiri Allah ya karo lafiya. To kaji dai su a wurin malaman fikihun nan ba su yadda akwai waliyin ba. In ma sun yadda akwai waliyin to hususiyar nan da Allah ya keɓance waliyin nan da shi to ba za su yadda ba akwai. Ana ganewa ba? Kalkun mm. lisani. dalkul lisani zaka je yana sako harcansa hiji tijani da kaba hujjoja ariyan yana mai tsiraitawa min wujudi nuri lahi daga samun nan na hasken Allah samun hasken nan na tabbiki saboda haka ga shi duk abin da za a ce da waliyantaka ko da kayan waliyin bai yadda ba in ma ka kawo miki sai ya rika kafa maka hujjoja da bakin da harshen akwai ba kaza ba kaza hususiyar nan da Allah yake keɓance waliyi shi bai yadda Allah ya keɓance da wannan hususiyar wannan hususiyar bai yadda akwai ba malamin mu ce fahadir kai hankali liman haza wasu wanda wannan wanda yake da irin wa'annan sifofa to kai hankali da shi mhm. wa farra minu ka kuka guje shi wanda yake da wancan sifan da yake cewa ba yayi ba kara ba kara to ka guje shi in ka ji labari ka guje shi karka yadda ka je inda yake karka yadda kai musabaha da shi karka yadda kai ka guje shi tun da wuri mm. ka kuma guje shi wani irin gudu shehu yake so ka yi sai ka tuna zaki a daji kunkuru ya biyo mutum da gudu zaki ya yake gudu yawa kashe ka eh mana eh ya sayin zakin ya ci mashi mai zai mashi zai kashe ne bayan ya kashe mai cinye shi to guje shi gudu irin na zaki ya taso maka a cikin kunkusun daji sai shehu ya ce alana Allah wa iyaka to Allah wa iyaka Allah ya sanya mu tare da kai innal musaddiqina masu gaskatawa da auliya da waliyan Allah mu da kai Allah ya sanya mu a cikin masu gaskata waliyan Allah bi mannihi da baiwansa wa karamihi da girmansa shi Allah inna cewa shi Allah dinna ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan kowane abu to wa zakara sahibu